izzatun nafs wannan shine matsayi girman zuciya mutum kuma ya zamanto jarimi na gaske din fi ala uluwiha a bisa mataki mafi kololuwa fama za ya kulu da jajilatul asri dujalai na wannan zamani me za su faɗa da jajila jam'i ne na dujjal maƙaryata kenan na wannan zamani kafirai alladina asa'u bil islami zanna wanda suka munana zato wa musulunci me za su faɗa wa aina hadhihi al mabadi'u inda a'da'illah ina ainihin wato abokanan gaba alladina sabahu al hurumat abokanan gaba da suka ainihin biyo hanyoyin da suke haramta suke halatta abubuwan da Allah haramta wa hataku arada al muslimat kuma suka kekketa mutuncin mata musulmi wa baqaru butunal hubala suka faffasa cikin mata musulmi masu ciki wa ilallah Allahil mushtaka wa ila Allahil mushtaka wa ila mushtaka Allah muke kaiwa kara Allah muke kaiwa kuka don Allah ka duba wannan magana kai ka ce a yanzu aka yi wannan magana kai ka ce a wannan zamanin mai wannan littafin ya rayu abin da yake so ya ce idan wannan sahabi ne cikin sabon annabi mace ta zo ta yi wannan ta faɗi waɗannan munanan maganganu na batanci ta yabi kanta ta tozartar da wani ta cancanci a kashe ta sahabin annabi irin wannan su abu dujana ya ɗauke takwabin sa bai taɓa ta ba ya kyale ta saboda ba ta kai a yi da ita ba to ina waɗannan mutane dujalai kafiran zamani waɗanda suka munana zato wa musulunci sannan kuma suka kyakketa alfarmar mata suka yi ta zina da mata suka mai da mata bayi a rinka talla da mace a jikin signboard ba ta da aiki sai a yi talla da ita ba ta da aiki sai dai a bude shago a sata ba ta da aiki sai dai a sata a sabulu ba ta da aiki sai dai a sata kaza musulmi kuma suka ja mata kusa da su suka aure su suka killace su a gida su ba su ci da safe da rana da daddare aka ba su hijabi aka lullube musu jiki ba sa komai kawai sai dai su zauna su yi hidima a gida su bi miji Allah ya ba su ɗaukakan addini ina waɗanda suke fitar da mata daga gidaje cewa addinin musulunci ya tauye musu haki waɗannan mutanen fa su ne kuma suke kakkashewa matan musulmin kuma su suke da'awa a ba mata yanci kuma su ne idan dama ta samu suke kashe matan musulmi shi ne ce wa baqaru butunan ubala suka yi ta sokewa suka yi ta fasa cikin mata masu ciki kuma wannan abun ko a nan Najeriya ya faru ko kwanan nan a Jos nan ya faru kwanan nan kwanan kwanan nan wannan fadan da aka yi an kashe mata masu ciki an farke akwai matan da aka je aka same ta da ciki wallahi suka sa wuka suka farke suka fitar da dan suka yanka shi kuma a najeriya karka ce waya wani wuri da zama tarihi a najeriya kuma har yanzu ba abin da aka yi kuma ba abin da za su yi dama arna ne suka yi kuma arna aka ba shugabancin abu to arna zai tafi ne dama azzalumai ne suke zagorancin azzalumi dan wani yaji yayi zalunci ya isa hana shi shi ma yana zalunci a ofishinsa me zai yi ba abin da zai yi wannan abin ana ta faɗa ana ta maimaita ana ta faɗa ko su yi zuciya ba su ce bari su danyi wani abu ne babu babu babu babu ya zama tarihi babu ya zama tarihi ko kwanan nan sai da rikicin nan fa ya sake tashi duka duka satin da ya wuce din nan ƙauye guda suka ji suka tafi suka kone shi wallahi da fulani da dabbobin su tumaki suka kone su kwanan kwanan nan da kake kake ji bayan mataimakin shugaban kasan ya je ya yi a wace a da zai ya zo ya dawo kwanan nan sai da aka yi gawa musulmi suka ɗauko za su kai makabarta su binne arnan suka ce wallahi ba za ku binne ba babu ku ba filato aka yi ta fafatawa a makabarta fada a makabarta ustaz gawar da ba a binne ta ba kenan aka dawo da ita ana nan ana ba wasu kuɗi miliyoyin kuɗi suna can suna cin abinci suna cin kaji suna shan five alive suna jin daɗin su kawai wai suna bincike babu tsayar da suke sai shari kuma da arna nan matsiyata suna yawo ko kayan nan da aka tara nan da aka je aka kai jos nan wallahi tallahi nake gaya maka mutane suna wucewa ne musu ihu suna zagi a cikin plateau cikin jos din kawai so sun ga musulmi sun zo daga kano da motoci da yawa da manya manyan riguna kuma rokar da aka kawo rokoki biyu ne aka zo aka sauke kayan nan suka zo suka kewaye don su gani wai cewa ko makami ne aka sauke ko makamai aka kawo kamar yadda su ake zuwa a kai musu makaman sun ɗauka musulmin su ma makamai ake kawo musu kana wucewa har ne zai rinka tsaki wani dan uwa ya zo wucewa kawai wani arna ya zo zai wuce a cikin jos din fa cikin waɗanda aka yi tafiya da su nan daga nan kano ya zo da babur ɗin su kuma sun zo da mota sai kawai ya tsaya sai kawai sai zage shi cikai sai dura masa ashir shi sai dan uwan sai ya ce da shi sai ce yi hakuri wuce cin sai nake ce yi hakuri wuce to ba mamaki turo shi akai akwai wasu a baya ya tura masa ashir ya zage shi yana ramawa sai kai mai duka suna rafkewa da fada sai wani sabon fada ya tashi damar suna da makami da yan sanda da sojoji masu musu harbi suna kashe mutane a cikin wannan wayar tawa wannan wayar tawa ina da hoton da yan sanda da sojoji gashi nan da mutanen gari arna suka tsare musulmi ko yan gombe ne sun zo za su wuce yan kasuwa bayan fa an yi wannan sulhu ana cewa an gama din suka tsare suka saukar da su a mota duk suka bude musu wuta wani aka wallahi malam da kayan dan sanda da kayan soja malam kai in ka gaska ce kaza to jami'an gwamnatin sojojin da 'yan sanda suna kashe mutane damar arna su ma kuma suna da nasu uniform din wani abin da yake mai ciwo ka san wannan fatan da aka yi walla har kayan 'yan agajin izala suka saka su arna kayan agaji na izala jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna suka yi ta sawa a jikin suna zuwa suna kashe mutane idan ka ga kayan dan agaji ai ba za ka gudu ba za ka ɗauka ɗan uwanka ne zai taimaka maka da ka kawai sai su zo sai sun zo cikin musulmi sai su buɗe wuta kawai wani bawan Allah an fito da shi aka ɗauko shi aka jawo shi a motar nan yana wayo wayo Allah wani soja yana shagiya zama zama. suka ɗauki shi suka dunkule suka jefa shi a bayan irin a kori koren nan irin a kori koren nan na motocin da yan sanda da wannan da kuke gani wani ya ce wallahi sai an kashe shi ga gawawaki a fili kana gani bayan Allah yan kasuwa musulmi ka ɗauko shi wani soja ya zo same shi takalmi ya taka ce kwanta ya kwanta ya ɗauka wani abin nan sai da ya juya ba haka kawai sai ya zaro a fili ga nan a cikin wayan nan wallahi ya zaro ya zaro wannan ya zaro bindiga ya bashi wajen bula shida tau tau tau tau tau mutumin na cewa ke wayo wayo wayo gana jin karansa a cikin waya din sai wani arna ya dawo ce shagge baya mutuwa ya daɗa zarowa shi ma bindiga ya daɗa buɗe masa wuta sai da suka raga raga da shi duk a ƙasar da ake kuma a banza babu abin da aka yi cika mutane da surutun banza ba su da aiki sai maganar siyasa kawai siyasa ta zama musu Allah da suke bautawa sun manta da bayan Allah kashe mutane a sa su an yunwa cikin talauci an je an kai musu kayan taimako ai na gaya muku kai wa kuka suke ce suka abinda za ku mana kenan sai an kashe muku tara mana tsummo kara ku kawo mana ba mu da gidan da za mu zauna ga gidajen su gaba ɗaya an kone kurmus kaga mutum da taburmar kaba yana zan da shi da 'ya'yansa uku hudu wasu kuma an kashe nan nan gidan malam abdullahi yake mun waya wake gaya mu mata suka zo bila adadin sun kai kusan ashirin duk gaba ɗaya an kashe mazajen su gaba ɗaya kowa ce an kashe mijinta wannan ma an kashe mijin sun zama marayu sun zama masu yin takaba ta dole kashe mutane a iska a banza kawai shi kenan wannan abubuwa da nake gaya muku duk ma wai bayan an yi wancan babbar ma'arakan ne wai a ce mutane wai ana yin adalci ana yin abin nan ana kaza kaza ana son zaman lafiya ina zaman lafiya ana kashe mutane ba kwa daukan mataki babu abin da yafi komai ciwo irin jami'an tsaron mu musulmi da tunanin su yake kaucewa wallahi mutum ko ba ko ba komai ma ba za ka yi tunani ka ji cewa yan uwanka ake kashewa ba alal ba za ka yi tunanin kai ma kuma ka dan yi fushin wani abu ba a matsayin ka na jami'an tsaro ko mai nufin ko mara nufin ba za ka yi wani kokari kuma kai kuma ka ce sai ka yi fushin wannan motion din lalle a majalisa ta yi aiki akwai ba yanzu kun ji yan majalisa suna tattauna akan wannan matsalar kun ji suna yi ba ku ba shi ne a gaban su ba ba shi ne a gaban su ba ba shi suka sa a gaba ba ba abin da ya dame su Allah ya sa muna rayuwa a wata ƙasa wacce take abubuwanta wato Allah ya sauwaye muni ya isa rashin adalci yayi yawa cutar ta yawa zalunci yayi yawa kuma shi zaluncin fa da zaman lafiya ma an fa more masa in ana zaman lafiya ai ka fi dama samun dama kai satar kuɗin da zaka yi kai mulkin kai jiniya zaka zo lokacin da jiniyar ma wallahi ba za ta yi ba wallahi ba za ka iya jiniyar ba wanda ana faɗa ana maimaita akwai lokacin da wallahi nake gaya muku wallahi ba wani bayani ba ku ji wani jawabi ba amma dai ana sauke muku hujja ne da hanzari kawai shi ne malami yake cewa wa ilallahi mushtaka Allah ke kai kuka kaga duk irin maganganun ne na malaman da din da na yanzu duk iri ɗaya ne yanzu wani ma ba cewa muke Allah mun kai kukan zuwa gare wa ilallahi mushtaka Umar marrat ayyamul mujahid kwanakin waɗannan kwanakin wannan bawan Allah mujahidi sun shuɗe wa huwa la yaddakhiru juhudan fi nusratil islam ba wato mutum ne wanda yake sakaci baya wasa wajen mika ƙoƙarinsa wajen taimakon musulunci wa izazi ahlihi da ƙarfafa ma'abuta musulunci musulmai wa fi kulli gazwatin yabhasu an shahada kowane yaƙi yaje yana bincike ina shahada fa ghayatu ma'anahu an yaktuba inda Allah fi idadi shuhada gayar ma'anar abinda bawan Allah ne yake nufi Abu Dujana shine a rubuta shi cikin takardun da ake rubuta shahidai a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wa hada kullu ma yatamannahu wannan shine gaba ɗaya abinda Abu Dujana yake nema wa darat ajalatu zaman amalanken zamani yana juyawa al'ajala ana nufin amalanke mai motsawa kamar taya mai tafiya tana motsawa. zamani yana kaiwa yana komowa wa ja'at mawqi'atul yamama sai ga wannan mawqi na yamama yakin yamama da aka yi wata hassana ashabu musailama fi hadiqatihim yakin da aka yi da mutanen musailamatul kaddabi kenan shine ya muwaqqatul yamama din wanda da awar annaba annabta mutanen musailamatul kazzab suka je suka buya shine wata hassan suka kewaye a cikin gonarsu hadiqatul maut mala yace gonar mutuwa kenan sai shiga wani guri sun killace kansu wai su su ne masu taimakon musailama wai su suna goyon bayan musailama cewa in eh, gaskiya ne shi annabi ne wa kana al sai ga wannan jarumi namu da muke magana a kansa yufakkiru yana ta tunanin wa huwa fi ardil ma'araka gashi yanzu ka tuna a zuciyarka gashi yana tsaye a filin ma'araka dinnan na yaki kaifa naktahimu hadhihi alhadiqa yaya za mu afka mu fada cikin wannan gona shine tunanin su kawai yana tsaye da makaminsa ga waɗannan mutane na musailama a wannan waka'atul yamama din sun kewaye wuri suna suna ciki yana cewa to yanzu suna ciki da makamai mu kuma yanzu musulmi yaya za mu yi mu afka dan annabi ya ce duk wanda ya da'awar annabta a kashe shi musailama kuma yana nan ya bada rundunoninsa da jagororinsa sun kewaye shi da makami duk wanda ya zo za su dauki mataki a kansa shi kuma tunani yake yaya za mu shiga wannan wurin mu yanzu in wani sai mu ce a a gaskiya ba a san me suke tattare shi ba kawai a juya a rabu da su sun fito a san ya za su ku tsayawa suke suka ce wallahi sai mun shiga gurin nan ko ruwan wuta ake yaya za mu shiga لنخرج منها لنخرج منها أهلها دم فتد ودن دسكي تكي وفتد ونذيقهم العذاب متنتنا مس عذابا وفي فدائية عجيبة اقتهم جماعة من الصحابة الحديقة سيجا فولنتيا شيني فدائية ka sallama kanka ka ba da ranka a fanshe ta a baka gidan aljanna ajiba mai ban mamaki اقتحم جماعة من الصحابة الحديقة أي جماعة suka afka cikin wannan gona din suka shiga wa kana batluna minhum wannan jarumin nan da muke magana akan akan sa yana cikin wadannan sahabbai wa kasar rijulu ana da cikin wannan shinge wai kawai sai ka fasa za a je yaƙi za a je jihadi an zo an afka za a fada a abokanan gaba sama a ka kai ɓan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wani zai juya da baya ko ya zai ونهض كالاسد الهسول الحيي كالاسد الحسول kamar yadda ka san wato zaki wanda in ya ga abu yake babballa shine alhasad alhasud jam'in sa hawasif wato zaki mai jarinta rafi'an sayfahul mubarak da gurguntar kafar ta amma yunkurawa ya daga tafafinsa mai albarka yubatilu ala kalamin wahida yana yaƙi yana ainihin wato jihadi ala kadamin wahida a bisa wato kafa guda daya da kafa guda daya ta wannan yakin yuqatilu ala kadamin wahida subhanallah ba wai cewa ni ke kafata ta karye shikenan ku kuje zan abana a'a da kafa ɗayan daman shahada ake nema kun ji ai mun karanta jiya shekaran jiya satin da ya wuce mun karanta isar. gurgu wanda gurgu ne arja ne ɗayansa suka hana shi ya tafi ko ba ka ba ne? bin al sai da ya shiga to haka suka samu tarbiya daga manzan Allah manzan tsira manzan da babu tsoro a tattare da shi wa yanzuru yana wannan yuqatilu ala qadamin wahida ya lal ajab mai littafi yace ya mamaki wa yanzuru fa yara musailamat al kazzab ka annahu jamalun awraq yana yin wannan yana leƙa musailamat al kazzab dan dama babban target din sa a samu musailamat al kazzab ne yana leƙa shi yana ganin musailama ka annahu jamalun aurak kai ka ce wato wani raƙumi ne aurak mai launi wanda yake kamar ruwan ƙasa ƙasa haka ko hanta hanta وتقدم وحشي بن bin harb ابن حرب harb sai gashi ya matsu wannan wahshi din in za ku tuna shine katilu hamza ko wanda ya kashe hamza Ya a atazkurun ku musulmi ba za ku tuna ba ku tuna fa wai zai ba da tsoro ku tuna fa faramahu bi harbatihi ya jefe shi da sandarsa fa asabatu ta same shi wa kharajat min aljanib al-akhar sandar ta fasa shi ta tsaga shi sai da ta fita ta ɗaya janibin wa fi lamhil basar kiftawar ido ke da wahala shine lamhil basar in talaka abu dujana tujaha musailamata sai ga abu dujana ya ya tsallaka ya yunkura ya je dab da inda musailama yake da gaba daya fa darabahu bisayfi ya dauki takobin sai afka wa musailama kazzab wannan musailama kazzab fa shine wanda ya da'awar shi cewa shi annabi ne fa hawa taghiya ala al-ard wannan azzalimi shine taghiya mai girman kai sai gashi ya fadi a ƙasa ya tashahatu fi damihi jini yana ta kwaranya a jikinsa yana birgima cikin jini liyalqa jazaa kadhibihi dan ya je ya gamu da sakamakon ƙaryar da yi alallahi wa alan nas yayi wa Allah ƙarya ya ce shi annabi ne yayi wa mutane ƙarya ya ce shi annabi ne wannan kuma shine sakamakonsa كان المسلمون قد دخلوا الحديقة كالإعسار المدمر مسلمين sun shiga wannan gona din alhadiqa كالإعسار المدمر suka kewaye wannan guri kewayewa na gamawa da shi فقتلوا من جيش musailama suka yi ta kashewa sojojin musailamatul kazzab ma yaqrubu min asharati alaf asharati alaf wanda adadin su yawan su zai kai mutum dubu goma wa sakata min na mi'at musulmi ma kuma a wannan gumurzu da aka yi an kashe ɗaruruka su kuma sun kashe na musailamatul kazzab wajen mutum dubu goma kaji fa kai dubu goma waɗanda aka kashe jaru wato jarumai sojojin musulman kazzab din amma su ma musulmi an kakkashe musu ɗari ɗaruruka ƙila wasu malaman suka ce sittumi'a an kashe ɗan adam mutum musulmi musulmi sun kai mutum ɗari shida haka imam Ibn kasir ya faɗa shi ma a cikin albidaya wan nihaya ranar yamama an kashe mutum mutum musulmi cikin mahaddata alkur'ani da sahabbai an kashe mutum ya kai mutum 450 a riwayar Ibn kathir a cikin albidaya wan nihaya Shin wannan riwaya kuma an kashe mutum ya kai ɗari shida duka wannan an kashe su ne don su ɗabbaka umarnin annabi don manzon Allah ne ce lalle a kashe wanda ya da'awar annabta kana min bainihim cikin waɗanda aka kashe din nan akwai Abu Dujana wannan mutumi mai suna Abu Dujana radiyallahu anhu Allah ya da shi malai ce ka duba tarjamansa a cikin littafin albidaya wa nihaya da littafin siyar alamin nubala wa ka'anni arahu mai littafi yace kamar gani ina ganin sa ala ardil maraka a filin yaƙi da gumurzu yanamu qariral aini yana bacci yana cikin jin daɗi da nutsuwa sanyin zuciya idansa yana cikin fari walima la yukodan me yasa da zai yiwu ba walima la saboda me hakan ba za ta faru ba alaysa min al ahya'i alladhina hum inda rabbihim yurzaqun yo baka san cewa yana cikin rayayyun da a wurin ubangijin su Allah ya azurta sai yana azurta su ba la tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wannan shine bayani na karshe dangane da wannan bawan Allah Abu Dujana abinda muka faɗa na daidai a kansa cikin bayanin da muka yi da wanda ya gabata da wanda za mu faɗa Allah ba mu lada ku da ku saurara Allah haɗan da ni da ku cikin ladan wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa Allah mana rangwame subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wannan bawan yake cewa assalamu alaikum shin idan na ce kamar a kasuwanci kenan idan na ce wannan agogon a wurina naira dubu ɗaya yake alhali naira ɗari biyar na siyo shi to sai na sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari biyar kukulan tambayar agogo ne yake da shi ya siye shi a ɗari biyar da mai saya ya zo sai ya ce masa nima dubu ɗaya yake a wurina kaga ya yi karya a nan gurin ya ƙara ɗari biyar ya zama dubu ɗaya da haka sai ya ce zai sayar da shi dubu ɗaya da ɗari biyar ya ci riba kenan wai wannan mari bace ce ko shakka babu ko shakka babu duk wanda ya sayo abu ga yanda ya siya ya je ya ce ga yanda ya saye shi ya ƙara sama da yanda ya siya. ya sayar mutane to ya ci riba an sha fada ana maimaita shi fa mai sayan kayan ka ba da yancin da zai ce wai sai ka gaya masa nawa ka sayo wannan kayan ba daidai ne. kasuwa sirri ce sahabbai sun gaya wa annabi cewa a saukar da farashi ya ce a'a ba wani magana saukar da farashi ka bar mutane Allah azuta sashen su da sashi amma wai mutum ya zo shagon ka zai sai kaya wai sai ce wai sai ka gaya masa tsakani da Allah kai a nawa ka sayo shi don dalili don dalili ita kanta wannan tambaya din bai halatta ka tambayi mutum ka ce wai dole sai ya gaya ma ba ka tilasta masa idan ya gaya maka fa ni'ima amma ka ce wai ba za ka sai kayansa ba sai ya gaya ma nawa ya siya shi ba daidai ba ne to a wannan ne sai mutane suke yin ƙarya ya tambaye ka nawa ka siyo wannan kyamara din sai ka ce masa kai ma ka same ta dubu ɗari biyu ne alhalin dubu ɗari da hamsin ka saye ta wanda kuma za ka iya kasuwancin nan da shi ba tare da ya tambaye ka nawa ka siya ba kawai ka ce in za ka siya ka siya nawa da siya ba ruwanka kai ka je ka mun wahala ba kai ka mun ba da ka wannan bai halatta ba ɗaya kenan tambaya ta biyu ce malam ina so a mun bayani dangane da carbi da hukuncin sa a musulunci mun sha faɗa a wannan karatuka muna maimaita carbi amfani da carbi itacen carbi ko robar carbi din wannan bai halatta ba amma yin amfani da yatsu shine yazo annabi ya ce ka yi amfani da yatsunka fa inna hunna mustamtiqatun yawmal qiyamah ka amfani da tafan hannunka da wannan yatsunka ka yi irge da su amma ka rike carbi kana ja wannan baya cikin abin da annabi ya zo da shi kuma yana cikin bid'a malamai sun fada sun yi rubutu littafi guda aka rubuta akan shi carbi din littafi guda littafai ma zaka ce asalinsa da tarihinsa asalinsa ma an samo shi ne daga yan addinin buda da kiristoci yan cocin katolika catholics su suke amfani da carbi to mu musulmi bai kamata mu yi amfani da shi ba to amma yau gashi nan wani ma shagonsa gaba ɗaya na carbi ne sai a hankali ko a yi kokari a gyara an daɗe ana yi amma dai a yi kokari a gyara a yi daidai a yi amfani da hannu shari'a ba ta ce kai amfani da itacen carbi ba wannan ce nakan ga mutane wasu idan sun gama sallah ta farilla daga zaune sai su yi sujada guda ɗaya tak sai su tashi su ko su huta ne shin ko tana da asali a sunna to sujjada kwaya ɗaya tak in dai ba sujjada ba di bane ko kabli ita ko kwaya biyu ne ake yi sai dai kuma in sujudu shukuri yake yi akwai sujudu shukuri idan wani abun farin ciki ya zo ma kawai sai ka faɗi ka kafa goshinka a ƙasa kai sujjada kwaya ɗaya wannan ya halatta amma bayan wannan bayan ayi da sallah farilla yi wata sujada kwaya ɗaya tak wannan ba ta da asali addini kamata yi in an ga mutum yana wannan sai a tambaye shi a ce a karamkan Allah da Allah na kana wani abu a kare mu haka ake suka ce da Allah wannan naga kana ta sujada ne ko da Allah ita falalarta nake so dan ni ma ina so ringa aikata amma ban san falalarta ba sai ya gaya maka in bai sani ba kuma sai ce wallahi ni ma dai ina yin sai ka ce to gaskiya ka daina yin abin da baka da hujja ko kuma kaga sun zagaye gaban su da bayan su kamar irin mutum mutum ya zo ya zauna yana tasbihi haka sai sa hannun sai kewaye haka irin wannan ya sa ya kewaye haka ya sa ya ta dama da tauni ya kewaye kansa sai tofa wannan ma bid'a ne da wanda za a yi ana yin tasbihi sai a sa a daga manya ya zauna haka haka a sa ido shi ma duk bai halatta ba yace shin an ce wai sabuwar madina din nan da aka faɗa ta kaulaha wanda jiya muka yi bayani akan ta sabuwar madina ta kaulaha da mutane suke zuwa ziyara wasu ma sun tafi ko ana hanya ko ana can oho wallahi alam an ce an kai shekara hamsin ana gina ta da masallacin shekara hamsin to shi in ya san shi ne ya gina ta kenan ko kuma yaya sannan kuma laifin hakan ya shafe shi to eh, lalle shi yasa a foundation din shi ya fara ginawa duk da cewa yanzu baya nan ya mutu kuma aka kammala kuma ya wasiya a kammala a gina da tsare-tsarenta babban wanda zai ɗauki laifinta shine man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sanata wata mutane wata sunna mummuna to yana da alhakinta da alhakin wanda kuma suka yi ibada a ciki tunda za a je a yi bida a shirka a bauta wa kabarinsa a je a yi ziyara kamar yadda ake ziyara kabarin annabi wanda kuma bai halatta ba shirka a je a fuskanci kujerarta sa ana yin addu'a ana roƙonta da gadon da yake kwanciya shi ma ana roƙonsa har da labirarin da yake karatu shi ma labirarin an kyawata shi an gyara shi labirarin sa ne in ka shiga ciki kai addu'a mustajaba za a rinka neman kuɗi a ciki duk wanda zai shiga ya dan bada wani abu a je a zauna a yi addu'a a ciki shirka ne bid'a ne bai halatta ba alakifa yana kansa a matakin farko shi da ya fara assasawa da kuma duk wanda ya taimaki wannan abu da wanda ya je shi ma yana da rabansa karka tsammanin zaka je haka ka dawo a banza in ka je gurin da aka yi shirka dole ka ɗebo ta sai dai ka istighfari Allah ganar da kai Allah ya ɗora mu akan turba ta gari kuma ya kashe mu akan tauhidi ya raba mu da shirka ya raba mu da bid'a kuma Allah ganar da ƴan uwan da basu gane ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh idan kun yi karatun ta nutsu za ku fahimci wannan akwai waɗanda suke cewa masu imani su ne wawaye ko musulmi masu kishin addini su ne wawaye an rudar da mutane duk an mai da samari sun fita daga hayyacinsu kowa ka ga ya dangale wando ga Allah ya hore muku yalwa ku abin nan ku sa nan ko da tu wai mutum ya dangale wando wai mutum ga yana yawo da katon itace abin nan wai shi aswaki mutum ya barge mu buyaya baya rage shi baya abin nan abin nan kai amma ka gyara ka aske ka shafa mai kyalli ka bar gashin baki irin na George Bush irin na waye shine daidai shi yasa dama alkur'ani ba abin da yake tura asirin munafiki irin alkur'ani mu yanzu nan ainihin na sha faɗa ana maimaita wallahi babu rudadde a addini irin wanda bai da addini babu rudadde a rayuwa in kana so ka gane dolo wawa gaja maloho to ka samu wanda wanda baya zuwa makaranta baya sauraron ilimi ba wallahi in za ka rinka karanta jarida dubu a sati wallahi malam rudaddi ne kai saboda baka iya alwala ba baka iya sallah ba mutumin da kaza zai yanka bai sanya zai yanka ta sai ne ce akai wa ganin magallawa yanka bai zai iya ba wankan gawa bai zai iya yi ba mu amfanin mu masu addini in an yi mutuwa kawai idan an yi mutuwa sai a tattaro mana gawa a miƙa mana yayin da mutum ya ga dan uwansa zai kasa ya rasa yadda za su yace ce to ayi addu'a ayi addu'a amma ba wai ya yadda bane ba fa to matsalar shine abun ana kallon kallo ne mu muna kallon ku wawaye ku kuma kuma kuna kallon mu wawaye kuma alhalin Allah ce ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun to sai Allah ce me kuma وإذا لقوا الذين آمنوا laƙin amanu su sufar munafukai shine yayin da suka haɗu da waɗanda suka yi imani cikin almuhajiri na wal'ansar ko kuma cikin muminai na duniya a yanzu na ƙarshen zamani kalu amanna sai su ce mun yi imani ka imani kum amma wa idza khalau yayin da suka juya kalmar khalau ai ana nufin raja'u in suka juya wasu ce kalmar khalau din za a iya cewa daga alkhalwa ne in suka keɓanta suka zamanto su su kadai